Allah ka darajar sunayenka da shigogin kamar da ka duk abin da za mu yi don ka ba mu kowa. Taimaka mana Allah ka kare mu daga dusan rayuwa kuma ka kare mu daga sharrin shekara. Taimaka mana mu yi don ka mu don Ko wata niyya ta shiga cikin zukatan mu da ba ta da kyau Allah ka ishe ta don da wata sunayenka. Bismillah Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق كذلك يضرب الله الأمثال كذلك يضرب الله للناس أمثالهم سورة محمد المدنية إتاوان سورة سورة محمد المدنية kiyawa ce ita ba maka da zama cikin surori da suka sauka a madina surorin madina su ne waɗanda suke bayanin haka wato wance-wance da kuma jihadi a wata sama suratul fitali ana ce mata suratul fitali wato surar yaki wa suratul ladina kamaru ana ce mata alladina kafaru وهي كمان أو تسع Tana da سنة آية sittin da takwas ko kuma abin nan da abin nan da da tara wa mawdu'a a raisi al-kitab abin da take koyawa jagora da gaskiya abin da take koyawa shi ne ya idan ya hukuru to ya zaga a hukunce shi ba a roƙon yaki a ce Allah shi kawo yaki amma in yaki ya hukuru to tana bayyana yadda za a ci amma ba a cewa Allah shi kawo yaki duk wannan ya ba shi wanda Allah ya kawo shi amma in Allah ya kawo shi kuma sura tana bayani da za a wala hasu alaihi da kuma kwaɗai dawa ka yi da iya ka hajjar karama ce da musulmi hibzan wato hibzan da hibzar karama ce da musulmi za mu ka kiyaye karama musulmi wa mutu dini a kiyaye mutuncin addini بسم الله الرحمن الرحيم الذين تبارك waɗanda suka kafirta wasa doge rawa suka dinga wani sa'an sabi da lalata da hanyar Allah ai a imani da Islam to su sun kafirta sannan ba su tsaya ga kafirta su sai suka yi kokari su hana wasu mutane imani da Allah su ba su ba su bane to a Allah a hannun Allah ya ba da kai ai a faɗa Allah wa ala duk abin da suka aikata na aiki Allah ya lalata ya yi hami shahami kamar ciyar da abincin da cikin sadaka wata da ta rahami da ta da zumunta da suke da yan za ya kawo da la'a fil'afirati ba su gani sakamako gare ta ranar lahira wato sawabu ba su gani ba la ya kawo da la'a fil'afirati sawabu ba su gani lada gare ta ranar lahira wai su zaura ba su gani lada a kan kamar shi ɗalibi idan ya yi sadaka ko ya wani aiki mai kyau to la ranar lahira bai da wai da zaune bai aka ke da za a kasa musu da su yi nan duniya a kasan lahira ba su su ne da lahira waɗanda ake biya aikin suna alheri su yi amma yi. ba ce a duniya tun da zama duniya su kagare suna cikin wanda aka ce ma a haftu da ya ba su biya aikin duniya kuma ta yi yadda kayan da ta cikin rayuwa a duniya kun ce su suna cikin wannan al'umma والذين آمنوا وإن لكم سكة إيمان من الأنصار وغيرهم mutanen Madina da kuma wani su dai mutanen Madina duk inda ana magana da su ne farko suke ana magana su saboda haka babu da yin mutum musulmi farko na ai magana babu da ke yi magana musulmi farko da haka mun ga jama'a magana kai da wasu in ba ku yake a kan mutum ba in ba ku ya ce amin ku sa ba ku ba ku hada ne hada ne mu da dan shi ba abin wato yaran hasadan na gaba da an ce Allah ya gafarta mana yin zalunci mala hada ne kun yake na hasada da ya zalaba to kun ga Qur'ani ma bi yadda ya dawo sai ya ambace abin nan musulmin hakku to sai ba ku bari ko ambace to ku rika gyara halayen ku ku rika koyo da koyon abin da Qur'ani ke koyawa kuma ku yarda da karantawa Allah ya gama gafarta mana yanzu amin to wannan zira amon wa'annan da suka yi imani wal asar wa gairu ma to yayin eh, zalan na harko wato musulmin na harko mutanen Madina da wani su wa amil salihati kuma suka yi aiki na kwarai bayan imani kuma ga ayyuka na kwarai wa amanu bima nuzila ala muhammad sun kai imani da qur'anin da aka saukar da muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa al-haqqu min rabbihim sun kai da qur'ani gaskiya ne daga Allah ko ubangiji Allah yake tsara abu ya kai kare shi sai ya ce a kai ka kuma to ai ga fara wa asra bana wa kuma ya gyara musu halin su da bani wala wato ai halin halin da shi albalu ana fassara shi da hali ana fassara shi da kulu wato zuka shi da za ku ga wani ɗan ambace a nuna albazu sai ku ya ce alkulu to ana fassara shi da wani abubuwa wala abin da wala ya asu na wasu ba su samu Allah subhanahu wa ta'ala za su Allah ya gyara musu halayensu ya gyara musu abubuwan su kalima. Dalika wannan abu da an ka faɗa da biyu an ambaci lalata ayyukan kadirai an ce a dalla a amala ayyukan kadirai ke su ko muminai da aka ambace su aka ce ga abin na na gafara an wasu da yajin wa a balahu kun ga kama kogi kun bambanta Allah ya ce bi zalika wannan su kama kogi a ba su ya idilalul amali ba ta ayyukan kadirai wata kabiru sai ya ashi da karkar zuwa zuwa mutai to akwai da ji da anna bi anna ladina kafaru ai bi sababi anna ladina kafaru abinda asalin da yasa aka ba ta ayyukan kafirai domin ita ba wani ba ta sun ji karya duk wani abin da aka bautawa ba Allah ba karya ko mina na aka bautawa ba Allah ba karya da aka bautawa ba gaskiya ba shaitan shaitan ne ake bautawa amma wa annal ladina amanu su ko masu imani dalilin gyara ayyukan su tabawar hakka min da sun bi gaskiya da Allah wayancan sun bi shaitan wadanda sun bi ana ba abin mamaki bane ba bakon abu bane sai an ka lalata ayyukan mabiyan shaitan an ka gyara ayyukan mabiyan Allah ba abin mamaki bane da kamar misalin wannan misali ai musul zalika bayan irin wannan bayani ya dirbu lahu lin nas asalawa Allah ke sanya wa mutane a asalawa ai ya bayyana a hawalau haka Allah ke bayyana halayen mutane na kwarai halin su da miyagu halin su da haka dai Allah ke rarrabawa ai annal kafira ya rubu da amaru lalle kai ana fata aiki wal mu'mina mu'min yunwarin shi ko ana gafarta ya Allah ka gafarta mana dukkan zunubi kuma ka sa mai kashi mai ya lake su mun da ne kawai فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق

ولكن يبلغ بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلن يضل اعمالهم ga kuwa wannan ma bayyana ta ala lokacin da Allah ya maka sunki ya bayyana annan da dina kabaru Allah zuwa amala da lewa ne suka kare ta a cikin kuma ga abin nan wa ya ce ba da insan bil amal ana lura da mutum mutum na cikin ne akwai aikin kwarai da shi wa man la amala da wanda ba ya da aiki na kwarai ko huwa amalu wannan shahara ne da mu ko kai a rasar da shi ya yi aiki don gudu da ka samu sun shahara kawai sai da wani mafaka to kala ta'ala maqadima a muslimin sai Allah ya ce yana mai magana da su musulmi bai za da kifin musulmi na kawai idan kun kuma da kajirai wani ya yi to ba da é da kare sun za ku tsara ku tare da kamuwa ku yi masu a não nan fadilin ba da ba não é min da na fadilin bayan fadilin ku da kawo tsaro não bayan ko kusa da é kun haɗu wani yaki da kashe não é an kasa waya na ƙarfin kashe shi ba Babara da darbin kafi ya ishara ya cewa a kariya da annar galiba fil katali ba mafi kun dai za a kashe mutum an yi kuma da darbin da kafa sun ya kasance da tsaron waya kuma ne a da mutane sun yi sai a sa sun kuma da kai ne da wanda za a kashe mun yawa to an da shi ma da wannan dawa hatta idza an yi ma har lokacin da kuka da wata jini su kwai a kasar sun fi ne da karfin ka ta kashewa wa nasu abin da zubar da abin nan bijira hati da raunin mutane wa da aka wa a da aka ne kun ka rauna na su sun kai rauni idan kun ka gane sun yi rauni sun fara ku yanzu ku ba kashe ba wanda da kun ka kama kashe gwiwa za ta fito su ta ɗaure kwarai a ɗaure shi wato su ce mun kashe gwiwa za mu su tuwa an da ku kame daga kashe su wa aka zuwa ku kame su matsayin bayi wa abin nan washe tu mayu saboda a aka ku karfafa yankiyar da aka daura bayi da ita wato ku kawo da samuwa ya wanda ruwan da aka daure ya ita bai iya to bayan an gama yaki an dawo gida da bayan gada aka samu to an ba shugaban yaki dama amirul mu'minin da ya yi ba abin da ya kamata bayan ma nan ba inda ya ga dama ya yi baiwa da shi wato mannan abin nan mazdar mazdar da ya yi na da ya yi bayan ta nuna alaikin kun da dama ku yi baiwa gare su sai da lafiya ku su mun da shi ba tare da sun ba su shi ba duk wanda an ga dama ana iya saki ne ba bawa amma ana iya saki ne ya kuma gida bai ba da kuɗi ba in ma su da in kuma kun ga dama ku yi samu su kuɗi su biya ai su ba duna sai ku dora musu banza da malin da dukiya abin nan wata za su biya wadda aka musulmi ko kuma ya an kama bayan musulmi can ga su da na su da hannu? sai ku ce to ku ba mu namu mu ba ku namu sai a yi wuri da asara abin da musulmi kawai sarku ko kuma a bar su matsayin bayan waɗanda abubuwa suka an ba da zafi ga amiru ya ɗauki guda cikin waɗanda abubuwa wa karta ba annabi sallallahu alaihi wa sallama zarari banin nabi hakika annabi ya yi bautar da abin Najeriya zuriyar bani annabi sun wa kuraiza daga baya ya yi bautar da zuriyar bani kuraiza wata marar amalu idan zama aiki da bautar da kagina in an kawo su aiki ya ci gaba ba da bayan mutuwa annabi sallallahu alaihi wa sallam. Sautu nake da hajjul aya da wannan aya uku da kan abuwa wa sirka da wannan aya an ba da kori korohin bauta illa ta wala da ta amsa cikin goya ta ne mun gaisu yi da haba da mai gidan da domin anan idan kuka lura da ya ce ko dai ku yanta su ko ku bautar da su kun ga kenan wato ni na bauta an da ta cikin iko ya ta haihu da mai gidansa wawa aidan yugula ku bin zamani kuma da zamani ma tsawon zamani ya nuna an share abin nan bauta saboda haka ga abin da kai ta hararwar nasu kudu duka mutane sun samu ɗancin su mana da suke kaki daga bauta duka mutane sun samu ɗancin wa amma saboda gwanin da biyu amma bayan da an kuma wani gwanin da biyu bayan na hu abin da eh, wannan kana kabla na kaula mai shi na hannun aya wannan ya auku tare da wannan aya aka kama suriya bani nadir bayan an ci su da yaki wallahu a'lam ta su da alharba auzara haka dai za ku ci gaba da su kuna su da daure su ta yaki ta aji kayan yi ala wato an mutum mutanen ya yaki sojoji sun aji a auzara a kayan su ai a tsala a nan da ya mata nauyi min sujari na makamai ko gani da wani da an yi musulman kofar wato yaki muna mai tsanani da Allah ya tura wa musulmi ya ci har sai lokacin da har sai lokacin da an an bauta wa Allah shi kadai har sai babu shirka wato an bauta wa Allah babu shirka a cikin addini gaba ɗaya duk da gaba ɗaya babu shirka kun ga kenan wato ba abuna mai karewa a ba. tunda an sanya shi an ce abin nan yi lokacin da ba wa shirka Ya yi su jiman kubaru ya zan duka kahire su musu wannan su kusan eh, in dai ba wani alkawari na Allah ya ba kuna abuna wanda bai yi wa kahire su musu da ba ku za abuna wanda bai yi kawai da kudu wajen da ya rabu da eh, ahadi ko su shiga cikin alkawari a yi sulhu wa hadhihi gayatul qadr wannan shine iyaka iyaki wa la ta subhanahu wa ta'ala da an kai haka zalika kamar mun tada mutum ai al'amur zalika wannan shine al'amari a cikin su ma da ke wanda aka amsa walau insha Allah inda Allah ya ga dama da ya ba kai ne nasara ba tare da ya azamu ku jihadi lan tasara ne da ya ba kai ne nasara inda ya ga dama shigar da italin ba tare da yaki don da kun gani abin da na mutane da yawa waɗanda ya aika jirgin da sun kace sun kai gyaran mai da aiki bayan da su kuwa da mutane a hadubun na jihar ma cewa ya aiba sai a aika musu runduna ba kuma ai mu ba masu aikawa muke ba ba mu aika musu ba su kicin ba gyaran mai da dai wato jirgin da ya bayan da su kuwa da mace saboda haka inda Allah ya ga dama sai shi ta taimakon kai ne da irin wannan duwa sun ka saba mai sai ya kashe ba tare da ku ya saku ya ji ba ba tare da ya saku ya ji ba sai ya taimakon kai da kai walakin amarakum sai ya umarce ku da yaki da ya bulu wa fasu kun da fasu dan ya jarraba tashin kun da tashin dan ya jarraba tashin kun da tashin wato ba su sun da fatin minimum sai da tali wajen yaki ba ya abin na fayasiru man kutila minkum ila janna duk wanda an kashe cikin ku sai ya kasance zuwa aljanna wa min wa ila na cikin ka yayi wanda an kashe cikin zama zuwa wuta walladina qutilu wa inda an ka kashe wa bi qira'atin qatalu walladina qatalu wa inda suka yaki fi sabilillah saboda Allah wa lam yudilla a'malahum Allah bai bata duk wanda sun kai yaki dan Allah to Allah bai ba su aiki duk wanda an ka kashe su don Allah don ɗaya sun fi Allah an ka kashe su wajen yaki Allah ba zai ba su aiki to Allah ya gafarta mana Allah ya kara mana imani da tsoron ya ko koyi da ba. Ta yadda yin wasu ne wa ويدخلهم الجنة عرفها لهم sai hadiyin da duniya waɗanda mutane da sun kai yaƙi jihadi saboda Allah da ya hadiyin da duniya wal akhir Allah zai shirya su nan duniya Allah zai shirya su wal akhir da ranar lahira ila ma ya kawo zuwa ga Allah duk ke yin jihadi saboda Allah ba don kowa ba to Allah subhanahu wa ta'ala ya yi musu alƙawari, zai shirya su ga abin da zai amfane su na duniya da lahira wa'azi yawo a yi wa'azi in dai dan Allah aka yi ne jihadi da ba'ani jihadi Allah ya ce wa jahilkum bihi jihadi kabira kai jihadi su da ba'ani jihadi kabira jihadi wanda aka yace mai jihadi kabira domin gyaran zukatun jama'a shi ne babban aiki gyara zukatun jama'a saboda haka jihadi na babba duk mutumin da ya ɗauki wannan aiki ya Allah ya so Allah zai shirya shi ga abin da ya umarce shi wai su da balan kuma ya gyara musu su ai halawan fima lafiya ma cikin duniya da lahira zai gyara musu su wa ma bi duniya limasan mai kuta amma abin da zai ba su na alheri da gyaran halaye nan duniya ya tabbata ga wanda ba a kashe ba wanda bai shahada ba wajen jihadi abin na amma wanda ya shahada kun ga abin na na shi babu wani abin da na duniya ga wanda abin na na ya yi shahada wa udritu an shigar da su bin kulli fiye ma kutu cikin wa'anda an ka kashe ta abin da ta gani gurgurin jayewa amma ko da bai ambace su ba idan dai wanda bai mutu ba cikin jihadi ya dawo to Allah zai shirya shi ga abin da zai wani nan duniya wato shi sha'anin addini don mutumin da ya rike addini ne da kyau kamar wanda kuke ganin gaskiya Allah bai bayyana dan Allah na da bukatar masu rikon addini saboda sanannen bukata ce da wannan ya aiko manzanni kuma yana ta kawo musu ayoyi masu karfafa su don su samu nutsuwa da aikin da ya sa su saboda haka Allah na buƙatar wannan wato annabi musallallahu alaihi wasallam bai samu nutsuwa ba sai da Allah ya ce ummatu mina wa ummatu ya haɗu da ilal haƙi wa biya sannan annabi ya samu nutsuwa wato ya gane ko da ya mutu zai samu mutane masu wa'azi cikin jama'a suna ta kira mutane zuwa ga addini da kuma gaskiya suke daidaita mutane to sannan hankali ne ya kwanta shi ma musa karshe iska ce cikin abin nan suratul a'raf bai samu da kowa sai da Allah ya fara saboda haka Allah na son masu da'awa ga addini kuma annabi na son saboda haka gaskiya ba zai gani tsoron ba amma wanda zai ya so ya shi shahada kuma ya so ya kai shi shahada ki shahada girmamawa ce shahada girmamawa ce to amma ko baka yi shahada wannan ba kana iya shahada ko da a gidanka na in ji kana nan da wannan aiki ko a gidanka na kana shahada Allah ya gafarta wa wai da salamu mun janna kuma ya shiga da su aljanna an rafa halin wanda ya tare da ba fa ya ta duna ila masakin minna suna shiriwa zuwa ga gidajen su sun ka shiga wa azwa bi da mata ya su wa kada mini da masu yaje masu min gaire istidlal ba tare da an gwada musu hanya wato suna iya gane gidajen su ko a gwada musu hanya amma kuma wannan bai ana gwada musu hanya ko suna iya gane saboda kakkumunci da mutumin nan da muka karanta da kuwa? wanda yadda ne bai shiga aljanna har Allah yana ce mai eh, abin nan ya shigo aljanna yana yi ma Allah maganganu masu tsari kada ba shi rai kamar yana magana da kani kai shi to da wuce ya shiga bayan aljanna ka kowa ya shiga gida ne je ya shiga a aljanna to kun san Allah ya yi mai dariya to bayan ya yi mai dariya kun san da ya shiga aljanna ya ce gida ne sai ya iske shugaban leburorin gida ne Ko sai ya duka zuwa shi mai su juda ya ce ka an yi lebarin ka da ke ci ba kai na Allah ba ya gane bai taba ganin mutum mai kyau ne ba ya azawai Allah sai mun ga da shi shi ya ce kun ga shi mutumin mai addini na saboda haka ya aga Allah na shi yasa ya duka shi wa Allah su juda sai ya ce a ni shugaban leburorin gidanka kun ga wannan ya nuna kenan ko da ya sani ana gwada mai don gashi wanga gashi bai gane ba ya aza Allah na ya gani shi shugaban laifurorin gida ne na gani don Allah ya gafarta mana Allah ya gafarta mana wa bil bukari cikin bukari ana bi sa'idin al-khudri radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا كلمة المؤمنون maza Allah ya ce muminai suka fito min na daga duniya da yau ba suna sai a tsare su alakan tarajin bisa ga wata gada bainar jannatu wa nari gada tsakanin aljanna da wuta ne hatta ya za hoke sai lokacin da aka gyara su wani ko aka farfake shi kowane hazzaba kulle insani wato jiki ne ya koma daidai duk kuna da an kai mai debi bakin kunan nan ko ina alama azaba ta debi wani ko an tsarkake su sannan ƙwarin da lawa fi da kogin janna sai a ba su izinin shiga wa wallafi nafsu muhammadu bai ce na rantse da allah wanda ran muhammadu ya ce ga hannu la'adun ahada bi manzili dan su ya riga na gida na bi janna na aljanna min manzili da ke kana da sunna bisa ga gida na duniya kun sannan ko mai san gida ne ba nan cikin jiga kake ko abuja kake kafin gidan ba sai dai yin da cikin ko ayoyi to wajen kake in dai kana da gida ta ko kana kula da gida to amma duk da haka yace wanda ya shiga aljanna ya riga da gida aljanna to Allah ya gafarta mana Allah ya sa mu cikin aljanna ya ayyuhal ladina amanu يا أيها الذين آمنوا انصروا الله ينصركم

amma nasaru ko bai yi ta amma nasara ga hannun Allah duk shirye-shiryen da kuka yi ba shirin kuka ba da nasara ga hannun Allah duk shirin da za ku yi ko ga siyasa in kun ci wajen siyasa kar ku ɗauka shirin kuna iya ba ku nasara amma dai ku na ku shiri amma kar ku ɗauka shirin ku shi ka ba ku nasara nasara ga hannun Allah da ku wannan nasarar ila mun babu nakara ga kowa sai wurin Allah subhanahu wa ta haka bakara sai Allah ya ce ya ayyuha alladhina amanu ya ku masu imani in da in kun ce a cikin Allah kace baya awa ne kuma ka bi umarnin Allah ko umarnin addini wacce na rana wari kun ka nisanci abin da ya haka to ya suru ban zai taimaki ba za a tare da kwanan kin ne kun yi abin da ya sa Ba zai taimaki ba a kan mutum wato duk abubuwan ga kuke gani mana samun na matsaloli a cikin Najeriya gaskiya bin Allah ya yi ka kuma inda matsala ta ke shugabanni in ba su bi Allah ko mabiya sun bi Allah a wannan bai ba da nasarar da in mabiyi ya bi Allah to Allah zai taimake shi ba shi alƙawarin amma idan shugaba ya bi Allah Allah zai taimake kasa gaba ɗaya shi ba ta kun ga akwai bambanci to wannan biyan Allah din shi na addawaya gare mu ba musamman shugabanni da an ce shugabanni ba na gwamnati ɗaya ba duk kowace irin matsala yan kuka ji ba za ku ga shugabannin da su yi matsala kowace irin matsala za ku ga shugabannin da su yi matsala to amma da zarar shugabanni suka gyara annabi ya ce in shugaba ya gyaru jama'a za su gyaru ala yake abin na inna bil jasadi mudga idza salaha salaha al jasadu kullu wa idza da fasada al da kullu ala wani hiya qalb ita kalbu ita ce ita ce sarkin ko da ka ce ka a aka ka ji in ka ta so ta so ka ta haika shi ka yanzu kana nuna gara gudu a zuwa wani za ka gudu haka zuciya ke ni ta aiza sai kuma ba za gudu da zaka sun dole sai ya ci to in ta gyaru sai ta yi ta mutum da ayyuka a to inda duk shugaba ya gyaru to mutane ne zai yi za su ga ayyuka Allah ya taimake mu Allah ya shirya mai shirya Allah ya shirya mai shirya yace abin na wai sabbi da aka dama kuma ya tabbatar da kawo hankali kun je kun je mutamai ya kun da mu wata sai ya tabbatar da ku wani ya yi ba za ku ji tsoro ba za ku Allah ya gafarta mu والذين كفروا والذين كفروا تتأذنهم وأضل أعمالهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط فدعنا لهم والذين كفروا سوكم وانا سكك كان والذين كفروا مبتدا وقالوا وقالوا مبتدا بعد الفاعل في كونه فتعصبوا وتقولوا مبتدا أي فتعصوا تعصب وتسيء على شاء محمد ودخلت الفاعل فاعل تشجع في قبره مبتدا abin na tambiya don tunatarwa lilmuntaka ko kuma iya du'a bishir cewa da yi ba ta asan lawan ko bara addu'a ta yi mishi bishir bishir yogalo ana cewa ba a sabli a ai alzama wallahi ma'ana in an ce ta asalli kula abin da aka ne wani Allah ya litinta mai halaka shi ko kuma abin na abin na alzama umullahu alakan wa haibata min Allah ya lindunta musu halaka da tafewa daga wuri wa dalla amalan su da suka kafirta wato halaka Allah ta tabbata gare su wa dalla amalan kuma Allah ya ba su ayyuka adabun ala ta wato kenan sun yi wahala kuma Allah ya ba su ayyuka dalika ai dalika ta wala ya idlam wannan wahala da Allah ya lindunta musu da kuma lalata musu ayyuka لأنه خير الصدور من السوسية يعمل ما أنزل الله أبن الله يسوك من القرآن من القرآن المشمل على التكاليف والذي يعرف شيء تكاليف العبادة الصالحة Allah ya karɓa ana faɗa a malam sai Allah ya fasa duk da aka karɓa ne gaba. Saboda haka idan mutum ya ki mai Allah Allah bai ki ne. Idan mutum ya ki girmama Allah Allah bai girmama shi. Idan mutum ya nuna ma Allah kiyayya to Allah zai ki shi. Allah ya gafarta mana Allah ya kare Allah ya kiyaye Allah ya tsare أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أكبر الله عليهم ولا كافرين أمثالها

bai da wayo bai shiga uwa duniya addinin Allah babu wanda ya fara da shi yayin sa tun da an kai duniya har yanzu ba wanda ya fara da addinin Allah ya har yanzu ga ko ka ga wa yayan tsara inda ka san wanda ya kare da ka gane ba ta sa inda ka san wanda ya kare da ka gane ba ta sa saboda haka Allah ya ce shi hafa na nasiru da halama su ba su yi tsiriya ba filafi cikin ƙasa bayan duru su riba su ga kai ba kana aiki mutum da yin mawariyar da ƙarshen kamiran ba su ya kasance kuma an ce Allah kaka alamar ya kasa ya ce dan mara Allah alayya Allah ya tsarkake su ai a halaka ya halaka ko mu aula da su ya tiyar su wa amwalan da dukiyoyin su fiya halaka su gaba da wale kafiri na bi kulli wakati hamsa to ko waɗanne kayayyaki cikin kowane lokaci kayayyaki da sun kai fada a suna da amsa da haɗin mu ai amsa da ake wata lokaci na wato eh, abin na eh, misalan ƙarshen da an ka kashe min kofar da haɗin umma na kayan wannan wato yanzu abin da kayayyaki kai ba su yakan musulmi da sun gane sai su ɗauki wasu musulmi lalatacci sai su sai su koya musu wani ra'ayi sai su turo su shigo su jawara da mutane abin da suke yi ke kun ga wanda ya faɗa da musulmi sai Allah ya halaka shi sai su samu matasa su ji an ce ai suna samun nasara ba sun yi abu kaza wata rana take da an kawo wani mun hali da an ce ba da Allah ya darka ki waɗanda da kasan musulmi su ko kare da bukatar sa da dan musulmi da aka yadda suke yi kenan amma Allah ba yaro ba ne saboda haka su jira sakamakon wannan aiki nasu nan gaba yana nan ce zuwa gare su mugun shirin da suka yi da mugun shirin su Allah ya mai sai kasashen su kuma ya mai sai gare su sandar da su galika wannan ba da nasara ya yi nasarar muni wannan abin na nasara da Allah ya ba mu ne wa qala da kafirin da jayyaka ilayhi ya anna Allah mawla alladhina amanu don Allah shine majibincin masu imani waliyun wa nasir alladhina amanu shine majibincin majibincin masu imani wa anna al-kafirin la mawla alladhina kafirai ba su da ba su da abin da majibi da ba su da majibi lokacin da aka yi abin nan yakin musulmi sun samu nasara lokacin da muka yi yaƙi a an kashe musulmi da yawa a musu da sarkin maka sai ya tura wata waka ƙwaƙwalon ƙwaƙwalon ƙwaƙwalon ƙwaƙwalon ƙwaƙwalon ƙwaƙwalon ƙwaƙwalon sunan gunki sunan gunki na yara wasu suka ba su sai umar ya yi kusa ya ce ya rasu lallah mu wani za mu cewa suna rafa shi da kuma ni za mu cewa ya ya ce sai annabi ya ce ku ce ana maula wala maula lakum sai umar ya fi min ya fi, ya ku ya ku subhana da kuma an ka sai don ba su da maula mu adam saboda haka yi shiru da ake zama. Allah ya gafarta to abin na inna Laha. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات جنات تجري من تحتها والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل النار Allah ya ce inna Allah lalle hakika Allah ya dafi lalazina ama ba wai sai wa'ancan mummune ba duk inda musulmi suke Allah ya yi alƙawari, inna Allah lalle hakika Allah ya dafi lalazina amanu wa amalu salihati jannati sai ya yi alƙawari, zai shigar da waɗanda suka yi imani kuma suka yi ayyuka na kwarin jannati a aljanna sai da ji ta jira na gulabe na gudana wannan alƙawarin Allah ne ko su sun yi gyara Allah zai ji kun ga abinda Allah ka bukata abu biyu Allah ne na amanu wa amanu salihati wato abu biyu ka bukata imani da aiki na wani saboda wannan bukata da Allah kai shi yasa kuka ji yana ta matsa muku game da magana tauhidi shi tauhidi ibada ce wanda aka sauki ba ta da wahala ko kana kwance kana ɗaya ba ta da wahala saboda haka wani hadisi ya ce wanda marowaci na bayyana sadaka ko sannan 'dan kwana na bayyana kiyamun da yake sannan matsoraci na bayyana jihadi ya ce tuwa ya lalace da biyu ya lalace zikirin Allah ta rana wasa to saboda shi zikiri kowa na iya kuma yana saurin ba da lada idan ya tara lada to ka samu amana sa'i idan ka tara lada ka yi aiki na kwarai wanda ka iya ka samu amalin sa'i to idan imani ya taho amalin salihu ya tawo to zuwa ala ta ko ka gaba abin nan ko ka gaba baka da jari kyalin kowa ka kace mu kowa a ramin kuɗi kowa ka kace ba a ramin kuɗi kalewa ka Allah shi ke kawo ma wanda za ka yi Allah shi ka kawo maka wanda za ka yi ka samu kuɗin za ka yi da jari kai dai da ke wannan ibada tashi da kyau saboda haka shi sa, sai kun ga ina ta kwaɗaitar da ku gare shi domin amalin salihu na kuma bai da wahala amalin salihu na kuma bai da wahala amma sauran ayyuka idan ka ce mutum ya ɗauki azumi kamar wani manzo Allah ka ɗauka nan gala. mutum nawa aka yi a aisha ta ce in ya kama azumi da rana sai mun ci da dafe ko mace abinci da rana kullum sai mun ci ke ko mace abinci da rana sannan in ya kaji yana tsaya huta in ya tsaya huta sai ma azabe kuma azumi da rana amma cikin hutawa shi na azumi a cikin shi na azumi cikin hutu shi azumin hutu na ba wani kokari na mace azumi a cikin da mai shi ba wani mutum na da za a kira ya cikin masu alamu ko kare azumi wannan shi iya eh, annabi na huta ba aika yi amma in bai huta aisha ta ce iya eh, kama sai mace ta kuma a zuci da rana to in eh, an ka ce yanzu ka rika yankana na kana yawa zai annabi da hau da maka ka yi balle azumi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam azumin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu ya yi annabi dawo da auren allah da kuma al'umma annabi Muhammad sun yi al'umma annabi Dawud in ji Qur'ani duk abin da an ka aiko annabi Muhammad da shi na alqur'ani da sunna sun fara abin da an ka aiko sauran annabawa ce saboda yake annabi azumin annabi Dawud azumi na mai kyau amma ka kasa yi ne to wale azumin mai gida sallallahu alaihi wasallam kaga ma zikiri kana ta wata iya ko kana jin yawa an dai ba yawa ta yi maka sai da yawa an tawa mutum yawa ko magana bai so ko ya ci shi zubi sai ya fara ta himanci Allah ya gafarta mai yawa wato ya ce yawa ya ce maka yawa ko ka kawo da karatun tsorani yanzu kana kwana. Ina ya ba ta zuwa. in ga lokutan zuwa yanzu tana faɗo Allah ya gafarta mai gama wato mai wata aka ne talakawa ke to wa? to wanda ba talaka ba abinda da ya kaso ba shi ka ci ba in ka ji ana maganar jin yawa talakawa Allah ya gafarta mana wallazina kabaru ne suka kafirta da mata wani binduna suna cin abinci ji daɗi na duniya wa ya kuluna suna suna jin daɗi na duniya wa ya kuluna suna cin abinci da mata kula an amu kamo da dabbobi da ke ci kun san dabbobi suna cin abinci don su yi ba to haka nan kahirai ka cin abinci don su yi amma musulmi suna cin abinci don su yi ibada musulmi na cin abinci don yi ibada idan gobe musulmi zai yi azumi idan musulmi zai yi azumi gobe ba musulmi yana cin abinci yau ya kushi yi cikin yi ba da bada idan karfin kwanci abinci biyu kai yadda da yawa kakwan da yawa gaskiya gobe ka sa da azumi sai kawo halaye da kun ga musulmi suna cin abinci su ba don wani abu ba don su yi bauta ga Allah kun ga bambancin su da kayan yake ai laisa lahum hammun su kahire ba su da wata bukata illa budunu wanda suke nan su wa buruje wanda buruje wala juna ila akhira ba su ka kasa ga lahira don ba ita kuma wannan rumasa wallan wanto su ga abin da suka sha abin da suka so in sun samu amma dai ita amma su ai mana wani wa maqamu wa maqamu wa masiru ita ce masaukai su wurin zama makomasu ka ayyana وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على Yawa mutanen wata alkariya, wani da ta ana da wato ana ne mutane alkariya ba alkariya. yi min karyacin da yawa alkarya wato mutanen alkarya shi a shaɗu wata wannan mutanen alkarya ne sun yi tsananin kanyi min karyace ka maka bisa ga alkarya ka ta maka kai ala mutanen da yawa mutanen wata alkarya masu kai wanda sun kaɗara mutanen maka kai kamar adawa wanda sun kaɗara mutanen alkarya ka kai Allah shi aka da jaka wata ta mitar da kaya rubiya lafazin abin da karya aka da jaka ba wai mutanen maka ba kane suna mun kai mun halaka adawa mun halaka ko ba kakari da dadewa duniya kenan mun halaka halakana wa bi ma'ana ka yi ta'aruna wala na su da ba su da mai taimakon su ne daga Allah kawo saboda haka ka yi hankuri duk wanda ya saba ma Allah Allah zai halaka shi amma ya hankuri ya abin da awa mun kana ala da cikin yanzu da ya zama bisa ga hujja hujjatu burhani hujja da dalili na rashin da ga ubangiji da yawan mu'minin musulmi Don dan mu'minai duk abin da suke kin dai mu'minan kwarai na to bisa ga hujja suka yi sai sun yi kawai da shari'a ta ce ko waɗanda a haka suna zama daidai kamar zai yin da wasu mali kamar wanda an ka kawata wa mu aiki ne shi aikin da ya kai ba aikin kwarai na amma ga gani ne yana ganin shi an na kwarai fara'ahu sai ya ga aikin shi an mai kyau ko wani karo shi ne kayan shi kamar son rai ne abinda da ya gani yana su kawo sai ce shi a kwarai wata ba wa'awa sun wasu kaga son rayuwarsu bi ya ba da kawo sa daga bota a kuma a yi damu ma tsare wani ba babu kama ta tsare Ba Allah saboda rama ta an yarda samu cikin bayan kuma kuma ka gafarta mana dukkan kuma ka sa mu yi ƙarshe mai kyawu kuma ka sa mu cikin wanda kaka ɗantawa cikin daren ganewa wanda kake ɗantawa cikin daren ganewa Allah ka sa mu cikin uwayenmu da uwayensu da kakanninsu da yannansu da kannansu da ɗiyansu da zuriyarsu Allah ka sa cikin wanda kake ɗantawa haka nan matayenmu da tsaya waɗanda ka ba mu da waɗanda za ka ba mu da zuriyar mu ilawa mai kiyama ka sa mu cikin wanda kake yantawa wannan aiki na duk wanda ke kama mana ga wannan aiki duk mutanen da suke kama mana Allah ka yanta ka sa su cikin waɗanda ka cikin sannan bayan ka musulmi da yawa waɗanda ba su da lafiya suna ta roƙon addu'a gare mu da darajar sunayenka Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su Allah ka warkar da su ka ba su lahiya cikakka da darajar sunaye sauran masu roƙon addu'a ka shirya su ka kafa kuma ka ba su abin da suke nema na alheri ka kare su daga abin da suka tsoro na sharri mu duka Allah ka gafarta mana Allah ka yare mu Allah ka warkar da mu daga dukkan cuta kuma ka ba mu ikon kama na wato babban malami na kuma Allah ya ɗaukaka shi da babu shakka sun majalisa ranar sun na kare na shi da fata Allah ce ya fi kuma da shi ya malami ya yi abu mai kyau wanda ake to wannan sunan shi na da suka jurawa a cikin aisha da ni da aisha da biya ya ka annabi da a shakka da amma dai su shi na hannun gane su shi na hannun da ko shirhabi ne ya halatta su ya babu wata la da na karanta tarihin da wanda zan iya bayanin ce ya haka an babu sai dai shi da din wanda kuma na karanta muku na yi kwanaki ina karanta Allah ya gafarta mana shara Allah

to abin da ya kamata ku sani fatawan malami ba su halitta idan mace nan ta ce wa malami ita ta sani ba ta abinci kawai ba ta da ko da ta lura da tsarin mai yawa zai abin da zai cewa wanda zai da abin da masu ta za ta rasa wuta ya abin da wuce. za su rasa wuta to amma inda gangan na tafi abinci azumi su tun da sun yi saboda haka ko ta koya hakikanin gaskiya ga malami malami ya mata fatawa ya ce ta ranka wuta wata suna nan da ga wanda an san da kanka da suna nan da ga wanda wata wani mai fatawa ba ta hada ta Allah liman zai sai ya yabi liman kawai waccan da ya shi dai ta zama a wannan nafila ko kuma wakan zai yi ta duka zama nafila da aka tambaye ibn umar ya ce ibn abbas cewa kai ne za ka zaba ma Allah wanda a farilla cikin duka shi zaɓi na gare shi saboda ka shi Allah ya zaɓi wanda ya kasance wanda ya yi da kun kusan da liman ta yi yana yiwa Allah ya Allah ya ce kuma ya ba ya ce mu yawa a nan masallaci ko da ba mu ga Allah mu salla ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allah mu salla ala wa ala alihi wa Allah mu salla ala wa ala alihi wa Allah mu salla ala wa ala alihi wa اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعلمك على أننا نشهد أنك أنت الله ولا إله إلا أنت الرحمن الرحيم يا من